ko a cikin al'umma al'umman za ta yi mutunci ba za ta yi mutunci ba ka duba bambancin zina da aure mutum yakan yi aure su shekarar talatin da matarsa su haifi 'ya'ya goma alakar su ta saduwa ba ta zubar da mutuncinsu mai gidanta ne tana kallonsa a mai gidanta matarsa ce yana kallonta a matarsa amma in ta banza ce daga inda ya yi wannan alakar da ita to in saɓani ya haɗa su zai gane ashe bayi da mutunci a idonta ita ma in saɓani ya haɗa su za ta gane ashe ba ta da kima a wajensa saboda haka zai iya mata zagin da bai isa ya zagi matarsa ba jama'a kun fahimta saboda shi zina ba shi da albarka ne shi zina rashin albarka ne saduwa na aure albarka yake da shi saboda haka mutum zai zauna da matarsa su yi ta aihuwa lokacin da ya zo zai yi magana da ita sai ka ga da kwarjininsa a wajenta wannan alakar bata zubar mishi da mutuncinsa ba jama'a mun fahimta to musulunci sai ce a tsare wannan mutunci ma al'umma in muna fahimta musulunci sai